kasuwa Awal Abubakar ya bayyana irin tasirin da rufe kasuwar ke da shi ga sana'arsa. Ni wannan rufe kasuwar ya shafi sana'ata domin Allah ya kawo min matsala a sana'ata domin kaji da muke sayarwa masu rai ne muke sayarwa. Kuma ranar duniya muna rigan kowa shiga kasuwa da mu muna fitowa da asuba ne saboda mu je mu ba su abinci mu ba su ruwa. Yau mun fito ba wani sanarwar da aka mana ba a ce mana za a rufe kasuwa ba ba a ce mana kowa mun fito an rufe kasuwa. Don haka ma muke zaune nan da inda kika samu nan mun rasa ya zami mun roki alhurma su bar mu ma mu je mu ma ba kajin abinci mu fito sun hana mu. To san me za mu yi ba mun je mun yi magana wa ciyaman ciyaman ya ce suna magana da management din suna magana da su akan za su roke su sai gobe a mu ko je in kin zo wurin yan kaji ma za ki ga kowa da takunkumin sa babu wanda bai sa face mask nashi ba maganar hand sanitizer da suke magana da bucket na ruwa ba su gaya mana wannan ba mu dai dokar da muka sani sun ce mana kowa ya fito da face mask nashi in kuma akwai wanda ya ce ya zo yi wannan sanarwar to ya zo ya faɗa cewa ya yi roƙo zan yi a wurin su su taimake mu saboda asara mun yi asara a lokacin wancan lockdown akwai wanda sakamakon wannan asara yanzu sun rasa shagunan da suke sana'ar su a yayin da wasu ke yaba da matakin da gwamnati ta dauka wasu kuma na kushewa sunana muhammad awal ibrahim so alhamdulillah gaskiya dama doka ai tana tasiri ga duk inda aka ce an saba doka saboda dama sun yi bayanin cewa ran munde da yakini cewa kowa in zai shiga kasuwa sai ya fito da face mask a bakinsa kuma dukkan shago one after the other kowa ya aje bokitin ruwa da sanitizer customers in sun zo su rika amfani da shi su wanke hannu kamun su shiga shago sai abin da za su yi so mutanenmu da yake dai ba kasafai muka dauki abun da muhimmanci ba domin watsar da dokar da suka sa to ɗaiɗaiku mu ne ma muke yawo da face mask dan sun kulle wannan ba laifi bane punishment ne suka bamu domin mu gane mu gyara in aka gyara to insha Allah ina ganin za a samu mafita a sakamakon kin ga yanzu akwai masu irin kayan gwari haka da irin kaji with other things wanda ya kamata dole a kula da su irin kifi haka wanda yana da kyau a je a canza musu ruwa kaji a samar musu da abinci a musu shara da wasu abubuwa to yau duk dai ba a samu dama wannan ba wani da ya buƙaci a saka sunan sama ya ce kamata gwamnati gwamnati ta fara rarraba takunkumin fuska kafin ta ɗauki irin wannan mataki. Gwamnati tana da abin da za ta wadatar da jama'a ta ba su tukun kafin ta ɗauki matakin cewa bari ta sayi fismak ɗin nan ko guda miliyan goma ta yi ta raba mutanen Najeriya sannan ta ce duk wanda bai saba ta ɗau mataki amma rana a tsaka a fito a tirsasa jama'a wannan shine abin da muke cewa zaɓin talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin kuskure ba da cewa tana da amfani amma abu yana da amfani gwamnati ya kamata ta ɗauki matakin faɗa wa jama'a cewa yanzu yau da aka rufe kasuwar use ɗin nan Allah ne kaɗai ya san mutanen da za su shiga cikin kunci da wahala na rashin abincin da za su ci. To coronavirus ta kai yunwa ba. Da haka wannan abin da ake ya kamata gwamnati ta san cewa al'umma take shugabanta ba kuma mulki ake na soja ba. Shugaban kwamitin kota kwana a aiwatar da dokokin kare kai na birnin Abuja a Taye Karo ya ce an rufe kasuwar ne biyu bayan umarnin kotun kota kwana da ta samu hukumar kasuwar 'yan kasuwa da laifin keta dokar kare kai kuma kasuwannin za su kasance a rufe har sai lauyoyin kwamitin sun koma kotu domin sake nazari inda ya bukaci mutane su bi doka. The seal up of the Wuse market uh, followed a court order following severe contravention and non-compliance to the presidential uh, executive order. So we went round, we actually got some persons who violated the COVID-19 protocol. The suspects were convicted. After convicting the suspect, she also ruled that Wuse market, Mall Plaza and UTC market be sealed until they comply. Baya ga rufe kasuwannin da kotun kota kwanan da ta samu jagorancin Misha shari'a Idayat a kani ta hukunta mutane kimanin ɗari da aka kama da laifin keta dokar saka takunkumin fuska a bainar jama'a ta hanyar cin taron naira dubu biyu kowannensu. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.